بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا شاشدة عفوا شابقين ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu da dari hudu da arba'in da uku ya dace da ashirin ga watan uku miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu yana wannan masallaci na shek abubakar mahamudu gumi masallacin juma'a da ke lokacin garin zariya jihar kaduna muna ci gaba da karatunmu cikin sahihul bukhari muna cikin kitabun haibi hayyan za mu tashi wani sabon babi na sha shi da babu na ƙabil mar'aki sha'ar har amini za mu tashi babi na sha bakwai babu ƙaunin lahi azza wa jalla na sha shidan ne dai an gama shi kenan باب نقد المرأة شعرها عند غسل المهيب بابي زي من بياني hukuncin walwala kitsan mace ko mace ta walwala kitsan ta lokacin da za ta yi wankan tsarki na al'ada haddasa ubaidu bin ismaila qala sana abu usama an hisham an abihi an aisha ta qalat kharajna muwafina li hilali fil hijja قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يثل بأمرة فليثل فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي أمرتك وانقضي رأسك وانكشفي وأهلي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بني أبي بكر فهرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرك قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا كوم ولا صدقة wannan babi kamar yadda muke gani imam Buhari yana cewa hukuncin walwala kitso ga matar da ta gama al'ada za ta yi wankan tsarki ubaidu bin isma'il ya mana hadisi yana cewa abu usama ya masu hadisi hamadu bin usama kenan ya samo daga hisham hisham allah ya ji kanka ya samo daga mahaifinsa shine kunwa don zubai rukan allah ya yarda da shi an aishata shi kuma ya samo daga nana aisha radiyallahu ta'ala an ummul mu'minin as bint as قالت تنجنا منفتا نيد من زن الله صلى الله عليه وسلم جماعة مسلمين موافين هلال بالهجة منا فستنتا وطن بالهجة وطن دا أكي أيكن هجة أتكينشي رجيري كينا ومن وطن من هجي ودا أكني شوال بالخيدة دا ذلهجة shine abinda Allah ta'ala yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat amma watan da ake aikin hajji rigirgi shine watan zulhijja dukan ayyukan hajji suna shiga cikinsa. duk da kana iya somawa tun daga farkon shawwal in kana iyawa kai harami kai ta shiga cikin harami da mayaji misali daga nan kuma har zuwa lokacin da za ka yi ta halilin abinan kubra ko kuma ta halilul asgar ala kulli halin take muna gab da watan abun shiga cikin watan zulhijja قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتيدم من أحب وندكي صن أن يهل بعمرة فليهل in kana son ka yi niyya da umra ka yi zaɓi ne ba dole mun san mun ambata a darasinmu na baya aikin haji kala uku ne aikin haji isra'i aikin haji kirani aikin haji tamattu'i to idan kana son kai aikin haji da tamattu'i shine za ka yi ihilali da umra annabi ya ce man ahabba wanda bi ya so yana son an yi hilla ya yi ihilalinsa ya ɗaura ninya bi umratin da umra falwi hilla to ya yi ninya da umransa labbai kallahumma umra haka ake ihilalin, ihilal labbai ka. ninyan kuma ka ambace ta umra kenan fa inni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika ni laula anni ahadaitu da a ce na zo da hadaya to ba abin da zai hana ni la'a halal da zan yi niyan aikin umra sannan aikin haji daga baya kamar ciki kenan eh annabi ce kai da na zo da hadaya to ko da na yi niyya da umra domin wanda zai fi'i idan ya zo miƙaƙi zai yi harman umra ne ya shiga marka ya umara ya gama a nan take sai ya cire kayan ikiraminsa ya sa kaya ya zama dan makka sai ranar takwas ga wata wanda malamai suka san shi a yau tarwiya sannan ya wanka ya sanya kayan haraminsa a gidan da ya sauka ya ninya da aikin hajji labbai kallahun mahajjar kaga ya sauke umara ya ɗauki aikin hajji to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da nazo zo da hadayan da zan yanka ko na soke la ahalaltu bi umratin wallahi da na yi niyyar aikin umra idan annabi yayi fatan haka amma Allah bai soye haka ba sai ya zaban masa isradi kamar yadda muka yi bayani lokacin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace zabi ne ba dole ba ne kana iya yin tamattu'i za ka iya ƙin yi ka yi ifradi kana iya yin tamattu'i kana iya yin ifradi kana iya ƙin yin su duka ka yi ƙirani ƙirani shi ne ka haɗa aikin hajji da umra a lokaci guda labbaik Allahumma hajjan wa umratan wannan shine abin da ake ce maƙirani umra na da rukuni guda uku hajji na da rukunai guda hudu rukunan umra ihrami tsawafi sa'ayu baina safa wal marwa hajji yana ƙara guda ɗaya al-wuqufu bi arafat dan haka idan ka haɗa ka da umra da hajji tirani kenan to gaba ɗaya za ka yi wannan aikin in ka yi kayi hajji ka yi umra sa'ayi ɗaya tsawafi ɗaya na ifada sannan mene ihrami ɗaya sannan ka karisa da mene tsayuwa a arfa wanda ya yi haji matuɗi, ya yi umara ya sauke sannan ya zo ya aikin haji da wanda ya yi kirani ya haɗa umararsa da aikin haji a zarafi ɗaya a lokaci ɗaya waɗannan nau'in biyu wajibi su yi hadaya an gane ku, wajibi su yi hadaya abinda aka fi so a hadaya a soke rakumi in babu sai bijimin fa in babu sai kai rago haɗaɗɗe in babu sai tinkiya in babu sai bunsuru jibgege in babu sai yar wannan matakan haka aka fito a umura to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan bayani da ya mana fa ahalla ba'dhum bi umratin wasu daga cikin sahabbai nan take suka yi niyyar umra suka yi ihilalin su labbaik Allahumma umratan tunda suna da hadayan da za su yanka wa a ba'dhum bi hajjin wasu kuma nan take suka yi hajji ifradi niyan su aikin hajji ne tun daga miƙati shi shine wajen da za ka tsaya ka yi niyan aikin haji an fahimta ko wa kuntu ana mimman ahalla bi umratin na na Aisha ce ni matar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina cikin waɗanda suka yi tsaura niyyar haji suka yi ihilalin su da umara za ta yi mai kenan tamattu za ta yi tamattu fa a ba'dhum bi umrati wasu kuma akwai waɗanda su ma sun yi ihilalin su a'a fa adrakani yawm arafata wa ana haidun kai nan ne matsalar take sai ranar arfa tsayuwan arfa sai ya same ni ba ni da tsarki al'ada nake yi abin ya dame ta an wayoyin bayan in za mu tuna ta yi magana har tana kuka allahu akbar alheri tana ganin zai wuce ta to haka suke akwai su da san alheri? fashakautu ila nabi sallallahu alaihi wa sallam sai na kai kuka na zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har yanzu fa bai tsaya ba har yanzu fa ban yi tsarki ba gashi ba a yi tsayuwan haka fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da'i kai. ala umraki walwale shi kenan an fahimta ko kwance shi wanko bira a saki kwance kitsanki wamshidi tace gashin wa ahli da hajji sake ninya da aikin hajji ifradi an fahimci magana Allah ba wannan shine maganan tarjama ai kaga ya ce ta walwala sifarka ta tace kanta. ka yi niyan aikin hajji ba tare da tayi yi umra ba fa fa'altu ce sai nayi haka hatta iza kana lailatul hasbati har sai da daren ƙarshen zaman Muna. shine ake ce ma lailatul hasba arsala ma'i'ati sai ya tura ni da ɗan uwana abdurrahman ɗan abi abdurrahman ne ga sayyidina abubakar kaga ɗan uwanta ke sai ce kai ta كان ثوروني يمرا فخرجت الى التنعيم تجي في مكه مكتبه جنيده ثم وانا عبد الرحمن مكه في التنعيم فاهللت بعمره مكان عمره نجينا ثوروني يمرا صابوا اما كان عمره عند الولوليتا الذي يتي ان اجيتا صلى الله عليه واله وسلم قال هشام هشام بن عمره بن zubairu bin awwam sai ya ƙara ta'aliki ya ce wa lam yakun fi shay'in min zalika hadiyun wannan aiki da ta yi ba hadaya domin hajjinta isragi ne isragi ne ba ta matu'i ba ne ba kirani ba ne su ba a wajabta hadaya a kansu amma in ka yi hadaya bi hawa ni'ima in kana da yanayi kana da hali gudu ne ƙarin haske eh daki ne an gama shi an komi sai aka sa masa ganki ai ko ba fenti za a zauna ba a sha dukan ruwa ba ba a sha zafin rana ba kuma kofofi da tagogi iska mai daɗi zai shigo to bayan an sa masa fenti sai aka yi masa kuma fulawoyi sai aka sa masa darduma ba a ƙara kwalliya ba ba a ƙara daɗi ba to haka addini yake in kaji an ce ana son kaza yawwa ana son kaza za a iya baka tsoron shinkafa da mai ka ci shinkafa wani kuma a ba shi shinkafa da miyan dage-dage da manya-manyan kaji a sama da jini kala-kala ga na abarba ga na mangoro ga na ayaba da akwai lemun tugo da dai sauran shi wanda kun fi ni sani to ka ci shinkafa wannan ma ya fi shinkafa amma kun ci ɗayin sai ka san shinkafanka ka ba irin nashi bane don ka ji ana maganar ta tsawuyi da na fili, to sukan ƙara ma mutum daraja ne a gidan aljanna da babban matsayi gobe kiyama kuma in aka samu na ƙasa abinda yake dole Allah subhanahu wa ta'ala ya a duba ko yayi nafila a duba ko yayi tasawu'i in yayi sai a ce to a kammala mishi da sa da tasawu'in sa kun gani ko kada ka ji an ce sunna ko mustahabbi ka dauke shi bakin ba bakin komai ba mai talimi yana cewa duk wanda ya walakanta mustahabbi ana haramta masa ladan sunna wanda ya walakanta sunna ana haranta masa ladan fahadi wanda ya walakanta fahadi ana haranta masa sakamakon ladan Allah ka kare to yake wala mai kun fi shay'in min zalika hadiyun wala sawmun wala sadaqa wannan abu da kai umra daga bayan haji babu azumi babu hadaya babu sadaka ana sai in kayi tasawuri dan kanka an gane kamar mai dukiya ne da yake da miliyan da dubu ɗari takwas kai da dubu ɗari tara ma kuma sun shekara lafiya ba su ciwon kai ba ba zarta don bai karanta misali ba amma in ka ba fuka ha'u da masakin da aitam da ulul qurba ka kyauta ka sai kanka gidan aljanna falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku aqaba aw it'amun fi yawmin zi mazgaba za ذا مقعبة أو مسكينا ذا متعبة محل الشاهد cikin hadisi cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Aisha wan kobi ma asaki wa mutashi warware kisan kiki sai tsefe gashin kanki ai al'ada ta yi kaga za ta yi wankan kanki sanda za yi ta warware shine mahallin shahi to macen da take al'ada ta yi tsarki wajibi ne ta kanta ta tsaye malamai suka ce sunna ce ko mustahabi saboda akwai hadisi da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ta ba cikin matanka ka ji an ce suna ko mustahabi ko ki ji an ce sunna ko mustahabi ki dauke shi ba komai ba a'a yin haka wani sakamako ne na musamman wanda za a samu kamar yadda muka ɗan yi bayani ba da dadewa ba sai dai ake dole wajibi bai zama dole wajibi ba kuma ga wanda ta yi kawai ba a ce da wanda janaba ya same ta ba domin an ce wanda janaba ya same ta ce haka akwai takalifi da wahalarwa kuma addini wa ma ala fi jini min kama wata ba za ta zauna da kito ba kullum tana tare da mijinta kaga ba zai yiwu ba to addinin musulunci kuma bai ta mu musulmi duk inda muke mun gode babu qaulin lahi a wa jalla muhallakatun wa bayan muhallafa. Ah, wannan babi imam bukhari kai tsaye ya ce za mu dubi zancen allah ne subhanahu wa ta'ala mu fassara inda ya faɗi cikin suratul hajji ne aya ta biyar ya ce muhallakatin wa gani muhallaka wato ya jero jeren giyan yadda aka halicce mu ne يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تعاب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكره في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى فمنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا إذا متاتين تندق أبينا آدم أن هلكيش دقى الأسى سنة أكشي مودة دروان هلكتا سنة أكمي دمو بدنجني كان أطوكا سنة كما أكسام أتكم إيا يمو subhanahu wata'ala ya ce a lokacin da ake ciki din nan a matakai daban-daban da muke faɗi din nan akwai wanda akan cika halittansa akwai wanda kuma ake farinsa. muhallaka wa gair muhallaka kenan muhallaka wanda Allah kan tabbatar da halittansa ya cika halittansa ya zo duniya gair muhallaka wanda za a yi barinsa imamu tabari ya ruwaito wani hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah shi kara masa yadda yana cewa a lokacin da ruwan halitta ya shiga mahaifa Allah yakan aiko da mala'ika ya ce ya rabu muhallakatan auger muhallaka wannan ruwan halitta da ya haɗu da ƙwan wannan baiwan Allah wanda za a cika halittar ne ko wanda za a sanar ne fa'in ƙala idan Allah ta'ala ya ce ger muhallaka ba wanda za a yi halittanta ba ne majjahar rahimu jaman sai mahaifa ya yi tsari ya zub da jini kawai to bari mu tsaya nan mu yi fikin an gane ai yaushe ne za a yi tsari a ce an haihu yaushe ne za a yi tsari a ce ba a haihu ba an dai zubar da jini kawai domin idan an bari an ce an haihu wanda ta haihun tana da hukuncin nifa damun nifa idan aka ce a irin wannan zarafin ba a haihu ba to ba hukuncin damun nifa illa kawai jini ne lalaluwa mafi yawan malamai sun tafi a kan idan an yi watannin nan guda hudu a lokacin da allah ya busa ma wannan halitta rayuwa wasu suka ce a'a idan an canza jinin ya zama wani abu daban kun san wani barin za ka ga an yi shi kamar ɗan ƙadangare wai fa mutum ne haka fa muka taso haka as Allah ya yi amma yau kana wani kankan ba kana zuwa hanci kana nuna isa ko wato mutum ba komai ba ne ta malam aliyu na mange ce dama niyi ne farkonka mushe ne ƙarshenka najasa ke tsatsakinka tsakiyanka kenan tsatsaki me ya karfafa takamarka in ba mu gushi da hallaka ba ko yanzu nan cikin mu fallake da kaji ka dubi ta irin na Allah duk ƙazantar da ke cikin mu hmm. buladan da ya rike baya fitar da wani wani irin tsauri za ka yi makashi ba a ji warin shi ba <laughs> eh babu kama fa a leda iyakan da ke nan, to amma kai ka buɗe take amma ba a jin warin kashin jikinka da ka san matsayinka da yadda take wallahi an ce ka yi takama kai kwambo ba za ka yi ba ba za ka yi ba in dai ka dubi asali ka kuma dubi yanayin da kake ciki sannan ka dubi makomanka wanda tsutsa zai fasa ciki ya fito ta baya kun gani to mutum Allah ya karama shi ya darasta shi idan ya ji abin da Allah ya umarce shi sai darajar ta tafi idan ya ɗauki wani salo aka sin umarnin Allah sai ya zama asfalar fatilina yawa in ko Allah ya ce ma mala'ikan da aka wakilta muhallaka wannan abin zai zama mutum cikakke sai mala'ika ya ce ya maka fama sifatu hazihin nutfa wannan ruwan halittar wace sifa ce namiji ne ko mace dogo ko gajere fari ko baki ko wankan talwada ka ji fa bahaushe ya ce sirrin gini ran zari daga nan ya ambaci hadisin da isnadinsa har zuwa ƙarfi allah ka samu dace to wannan kusan imamun buhari ya kawo shi ya fassara wannan ayar haddasa musaddadun قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى وكل بعظم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقى يا رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم قوي فما الرزق وما الأجل قال فيكتب إن كنت كان إيتيوا فيكتب فيكتب أخير رواية في بطن أمه Allahu akbar sai dai mu zama mu kawai an gama komai wallahi an gama komai hmm. shi yasa mai imani ba abin da ke samu shi da hankali wallahi saboda me yana da wata ƙa'ida da yake tafiya a kan ta kullum yusiba na illa ma ka taballahu lana ba abin da zai same mu illa abin da Allah ya rubuta mana ai musiba yusib musiba shi mumini yana daukan musiba rahama ce shi yasa ma kataballahu lana lana kalmar lana tana ishara ne zuwa ka kamai da fitinar rahama bai ce illa ma kataballahu alaina ba alaina ita ce ka dauke ta musiba an gane ku saboda haka mumini yakan dauki duk wata jarabawa rahaman Allah ne fadalan Allah ne kowa komai za a kakkaɓe zunuban shi a zuba duk abin da ya bakanta masa rai musiba ne yawa kullu ma asaa mu'mina fa huwa musiba haka annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya kai. yawa fitila ce ta mutu annabi yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce Allah allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ija ija manzo Allah ne kuma na kaje mutuwan fitila yake kullu ma asaa mu'minan fa huwa musiba duk abin da ya tada maka hankali ko ya saka damuwa musiba ce in kai imani da Allah ka anshe shi ka yi watsi da abin sai ka sami gafarin zunubanka wato mumini yana akwai kayan daɗi tare da sai dai wani bai iya ci ba Sai bai iya ci ba ne kawai yawwa Allah ka sa mu dace ka yafe mana zunubanmu ka gafata mana laifukanmu wannan hadisi ga shi nan imamun bukari cikin wannan ruwaya yana cewa musaddad ya yi mana hadisi shi kuma ya ce hamadu ɗan Zaidun bakari ya mana hadisi ya samo daga ubaidullahi ɗan abubakar allah ta'ala ya da kanka. shi kuma ya samo daga anas dan malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yaddan Allah ya kara tabbata da rishi amin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah wanda alkhairansa suka yawaita kalman tabaraka ai kafara khairatuhu wato wanda ubangijin da alkhairansa suka yawaita ba in ta uju ne matallahi la ta husuha duk inda ka shiga duk inda ka fito duk inda ka miƙe duk inda ka zauna kana cikin rahman Allah da ni'iman sa ne kana cikin alkhairan sa ne dukkan da kake sha nashi ne samarin samaniya da ke maka rumfa a haska maka ai maka wannan nashi ne kasan da kake zaune nashi ne ruwan da kake sha nashi ne abincin da kake ci nashi ne idan da kake gani nashi ne in ya zo sai ka kwace abin hancin da kake numfashi nashi ne in bai hana ka iskan ba in ya toshe kafafen numfashin sai ka mutu ko ko alhairan Allah suna da yawa suna da yawa kuma ka lura da wani abu in Allah ya abu za ka ga garanti ne yawa garanti ne kun ga dai ido na ba gilas shekara aru aru eh kai ma haka ko ba haka wani inda gilashi ake sawa kila ka canza adadin da baka sani ba ka canza adadin ba da baka sani ba kullinka da kake an san amo hmm? tsarkiyoyin da suke an sa da Allah ya shirya maka a kunni gagara kwaikwaye ne duk wani abin da zai aiki sauki ba irin kunninka ba ne don abin da zai aiki sauki sautin da aka sa mashi kawai yake sa kai ko yanzu sai ka aiki sauki kala goma lokaci guda kasan na yaro kasan na babba kasan na mace kasan na namiji kasan sautin farin ciki kasan na bakin ciki kasan kuka kasan dafiya duk wannan na'urar Allah da ya kafa maka tana mayyazewa shi yasa shi Allah ga gama kwaikwayo ne in yayi aikinsa kuma na tabbata baka san iya silifan da ka cinye ba ko yanka ka za a yi ba za ka gani ba ka gani kwabashi kuwa duk ƙarfin diddigen nan sai ka ga ya lashe kafin ya mutu takalmin ya mutu wani lokaci har ya shaji dai amma diddigen ka yau shekara nawa kana jan shi a ƙasa sun kake yi sai ƙara ƙyalli yake yi saboda sana'an Allah ne laisa ka misluhu shay wa huwa samiul basir bai da kini bai da tanka bai da ajin misaltawa haka aikinsa ba wanda ya isa ya kwaikwayi irin nasa subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah shine Allah tabaraka wanda alkhairunsa yawai ma'anan kalmar kenan kalla alkhairun Allah ya yawaita ni'imominsa ya bunƙasa ya wuce yadda kake tsammani wa ta'ala kuma ya ɗaukaka sai ba ka kaiwa ga ci yawa Allah ya wuce duk abin da kake zato fa kullu ma hafara bi fallahu bi khilafi zalik duk yanda zaka sifanta Allah a zuciyanka to Allah ya wuce yawa wakala da mahili malaka Allah ya sanya wani mala'ika aikin shi kula da mahaifan mata shi aikin shi kenan kuma bai gajiya ya kuli ya rab nutfa mala'ikan a lokacin da miji ya gama ta aka kaddara ta sai ta ya ubangiji ga ruwan halitta bayan ruwan halittar nan ya yi kwana arba'in sannan ya ce ya rab alaƙa ya ubangiji ya koma gudan jini ya koma gidan gudan jini bayan kwana arba'in ya rabbi musga ya koma tsoka hajjifa haka dai wa halaka na'un aswara kun gani ko min halin ila halin haka halittar mu yake mataki mataki mataki amma mu yau in muka tashi abu sai mu yau muke son mu yi mu gama kuma Allah ya yi haka ne ai dan mu ɗauki darasi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun inda Allah ya so da yana daga cikin mashi'ansa wallahi a lokaci ɗaya da kun fayakun sai a halicci al'ummar duniyar da tafi yadda muke yanzu yawa amma da yake Allah yana son ya ɗauki mataki mataki mataki don wata manufa wanda yake na da faɗi lokacin ya yi ma fasa sai ce ya ayyu hannu su tafi rabbakun allazi halakakun min nafsin wahida wa halaka zau zawjaha wa barka minhuma rijalan kafiran wani nisaa Ta gani ko sai jama'a ku ji tsoron ubangijin shi kadai ne ubangijin kuma ya halice ku daga rai fara ɗaya adam daga cikin adam aka halitta masa matarsa hawa hmm? da a awazin nan wa halaka min ha to tsakanin adam da hawa kuma sai aka ce aka yawaita halittar maza da mata akwai hikima cikin wannan lokacin ba kanta muke ba don kai ya ganye mana hankali daga fassara hadisin ko amma dai mun gane abin da ake nufi ya rabu mutla فإذا أراد الله أن يقضي خلقه إذن الله يا قدرت wannan ɗigon ruwan halittar, za a kammala halittansa ya zama kamana kamarka ƙala sai mala'ika ya ce a zakarin amunsa nan ƙala mala'ika ne yake ba shi wanda aka wakila shi ga mahaifa ce ya ubangiji namiji za a yi ko mace a jibo ashe ka zan namiji ba ra'ayinka ba ne mala da Allah ya so da hassafi ne sai ƙwarai kuwa da kai hassafi ne to kuma ba yadda za ka yi kuma da yi ka tanko ba wai ka ta hassatu ba ne a wajen Allah ya yi hannu inna halaka nasu min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu unwan ne kawai address ne amma ina inna akramakum inda Allah atqakum baka fi ni ba ban ka ba a ida dai sai ka ga ka ni ko in ga na ka amma Allah shi ne ya san wanda ya ji wani yawwa na sama na iya zama shi ne kasa na ƙasa yana iya zama shi ne abin nunawa gobe kiyama zuciya Allah ke duba da ayyuka na gari ba iya magana da sa riga ba inna Allah la yanzuru ila tuwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum hadithun muslim Allah bai duban ka yace kai wannan ya hadu <laughs> to ka hadu ma Allah da mene <laughs> me za ka hadu eh karuwan Allah da wannan Allah yana duban mu ne da kyawawan ayyukanmu da suka yi muwafaka da koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam shi kenan da in namiji ne sai a ce a yi shi namiji in mace ce a yi ta mace an gama shaƙiyun an fa'i to nan fa abin yake wai shaƙiyi ne ko sa'idi ne shaƙiyi nan ba ana nufin mare kuɗi ne ba ɗan wuta e kalmar larabci in aka yi magana addini aka ce shaƙiyun a'a fakirin shi ne talaka fakir ko miskin amma shaƙi wanda ya rayu ya gama rayuwarsa kowane irin rayuwa ya ya koma ya shiga jahannama shine shaƙi Allah ta haba mu da jahannama an fa'id ko mai arziki ne amma na lahira ake nufi ba ganiyun ba mu bambanta baina ganiyun wa sa'idun allazi kataba lahu sa'ada bai tabewa a duniya kuma bai sha wahalar lahira yawwa saboda haka dan wuta ne ko dan aljanna nan za a rubuta to ka san wani tabadde ne zai ta to tunda an rubuta dan wuta ne ko dan aljanna shi nan barin abin da nake so abin da ya tabbata ya tabbata ba canji eh, to su sahabbai sun yi tambaya makamancin wannan sai dai su sun yi ne su nuna damuwa ina mafita wani daga cikin sahaba ya ce to ya rasulallah in an rubuta dan aljanna da dan wuta fa bi mal'amal hmm? me kuma zai samu tsaya mai ta aiki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ah, ai imanu fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu ku tashi ku yi aiki tukun. ai Allah na sauwaƙe ma kowane mutum aikin abin da aka halicce shi domin tsare wani zai kashe miliyan ɗaya a wajen karuwa ina gaya maka miliyan ɗin ne nema masu kuɗin banzan nan sai sai mata gida a dubai kafin san gida a dubai <laughs> ko a zane ne aka ce gidan miliyan ɗaya ya kasan ba gidan arziki ne ba ko gidan arziki ne gidan miliyan ɗaya fa a garin zariya ya ko fegi nawa ne balantana gida a ce haɗaɗɗen gida eh yanzu mijin ɗaki kawai nawa zai ci maka daga katako haji katako zuwa kwano zuwa kusa zuwa menene filin zuwa masu aiki alagabata malam ɗakin da za ka sa larai nawa zai ci maka irin ɗakinku na zamani sai ka ga miliyan ma ba zai yi ba miliyan ɗin a yadda abubuwa suka canza ka taɓa ka ji za ka gane abinda nake faɗi samari ya sa yanzu kake ganin da ana cewa sai mai gida sai mai mota yanzu wanda zai iya kama haya da gudu ake bashiya to yanzu wanda ya ce sai ya yi gida zai yi aure kila inda magoya ya yi a kiyama gaskiyar magana nan. in ya ba kuma Allah ya maka wani fata shi bane in ji malamai ko to in ya tambaye shi Allah sai ya tabbatar masa ya rubuta sannan ya ce famar rufu wa mal'ajali menene arzikinka na duniya Allahu akbar kun ga wakil sama irin kekun shi yasa duk inda arzikinka yake ɗayan biyu ko ka bi shi ko ya biyo ka wallahi ba wanda ya isa ya tare bai isa gare ka ba wahala kawai muke yi wahala kawai muke yi ya ka min ido an yi min kafar angulu <laughs> ya maka kafar shirwa da shago ma wallahi ba zai iya ɗauka ba sai in ba naka bane in ba naka bane kan ba yadda za a yi ko da ka ga ya zo rigirgirgirgirgi wallahi yana zuwa wajen ka sai ya kwana ba naka bane in ko naka ne a'a a sa duk wani shamakin da za a tare bari fitowa ne, ka wallahi sai ya fito in karkashin ƙasa yake sai ya bullo in sararin samaniya yake sai ya jiro ba wanda ya isa yi mashi shamaki ya sa wanda ya yi imani irin wannan wallahi bai cika damuwa ba ko da abin damuwa ya same ya same shi ba za ka gani ba a aikin shi ko a zancen shi ko a halin shi saboda ya san ba shi cikin abin da Allah ya kaddara masa hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna halan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajmalu fi talab ku sani ba man ran da zai mutu ya bar gidan duniya sai ya gama cin arzikin shi eh in dai aka ne malam rigar da take taka ce sai ka sa yake naka ne wallahi wanda ya ci sai kai farautan da zage naka ne Allah ya kaddara wallahi sai ka sha inda za ka yi wata baka ci komai ba kana gadon asibiti amma akwai kofin ruwa ko na kunu ko na fura naka ne wallahi ko an jima za ka mutu sai Allah ya baka dama ka shanye sai ka ji aka ce yau wata ɗaya bai ci komai ba sai yanzu ya sha kofin ruwa amma kuma ka ga ya mutu to nashi ne ba wanda ya sai ya mai sai shi ta ya ce in kun gane haka ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman halal dinku don ka yi buga-buga ka je ka ci haram ba shi zai sa kai kuɗi ba sai ka ci haram ɗin ga nauyi a kanka kuma ga ka matsiyaci an haɗa maka jinsai ne kuma in ka zana haram ba shi zai hana a kaɗe kuɗi ba yawwa sai kai tawa daƙa ka ci ka sha ka zauna waje mai kyau komi yoɗi ba matsala kuma halal ɗinka halal ɗinka saboda Allah ya yarda da kai Allah na yarda da wanda yake masa ɗa'a ne ba wanda yake saba masa ba kai ko da ka samu kuɗin sai ya zama kuɗin cizo baka ci da shi ba baka sha ba baka ba iyalinka ba sai zama maka kudin cizo kudin a shashi tsari Allah kare mai to za a ce menene arziki a faɗi ya rubuta wa mal ajal kuma ajali fa shekara nawa ne to ga ga mu kala kala sai ka ga jika ya mutu kaka na nan ya eh, ga an rubuta ajalin wani ya tsufa a anguwa ha a soma mantawa da shi saboda bai iya fita ajalin bai yi ba yawwa. kamar lubaidu wani sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara tamanin kafin musulunci kuma da musulunci ya zo ya ya ƙara tamanin. bari gani suwa ne ne nan 'yan tamanin ma <laughs> kila hanya, da wuya ma dai a zamun ɗan tamanin kila ka kai <laughs> to to ka ji ko? ina yake ya kai tamanin kwara ne ba kai ba na jifan yara saura kirin shi lubaidu har sai ka ta kaima zai hau doki jikansa ya ne masa hakiya a dubi jikan a dubi lubaidu a kan doki a ce kai ko baka da tausayi ne ka bar tsoho a ƙasa <laughs> eh shi ne tsoho a ba ka gani ba yanzu halin da ake ciki sai ka ga yaro ɗan shekara 25 ya fakwaɗe <laughs> eh har ya yi so yin doro shi da kansa ya kai yana cewa wala takka imtu min alhayati wa tulaha wa su'ali zaka an-nas kaifa ladidu ce wallahi har na gaji da rayuwa na kosa saboda duniya ko ina ya lubai labidu na nan labidu in jama'a suka je wani gari dan gamin su farkon abin da za a so mu tambayar su ya lubai a labidu yana nan ko ya mutu ki ai yana nan tsoho mai ran karfe tsoho mai ran karfe yana nan ka san ita rayuwa tana da wani abu akwai lokacin da take za ka samu kanka cikin nishadi akwai lokacin da sai dai a rayu ba daɗi Allah ga mata malam duk wannan dan walwalan da kaji ana bayanin nan saboda akwai waɗanda za ku zauna ku yi tishi an san tishi ko ku yi tishin rayuwa da su ne wallahi daga ran da aka waye gari daga ƴaƴanka sai jikokinka ba wanda za ka zauna da shi ku yi firansa matakanku ku yi firan ƙuriciyarku sai ka ji garin duniyar ta canza maka ina gaya maka in Allah ya nufe ka da tsawon rai za ka ga wannan shi yasa kake ganin idan tsoho ya tsufa ko tsohuwa ta tsufa wata ranar bai iya fita in ya ta rigima sai ya ce mai 'ya'ya ko jikoki sai kun kai ni wajen wane in akwai ɗan uwan shi ko a ina yake tsoho ne a wani anguwan can ce wallahi sai kun kai ni mun yi zumunci sai ka ji ana shewa in mata ne in maza ne ka ji ana dariya na ɗan samari e su agun su ƴaƴan samari ne sai a tuna baya to daga nan da ba ka da irin waɗannan to sai dai kawai jifoki su ta wasa da kai sai ka ce dan kwikwiyo ko ba haka bane wallahu musta a rubuta ajali kuma shi ajali kamar yadda muka sani ne walai yu'azzim Allahu nafsa a jaa ajaluha ya Allah ka sa ni kalmar shahada lokacin ajalin mu qala fayuktabu fi batni ummihi duk waɗannan abubuwa tun mutum na cikin mahaifiyarsa mahaifarsa ake rubuta masa saboda haka kakka ga wani da kuɗi ka kama hassada rubutacce ne kai ma ka ji wani wani ya fi ka haka rayuwa take duk yanda ka kai da kwalamanka wallahi ba ka kai fajen wani kuma duk yanda wani ya yunkuri ya kamo ka wane shi والله فضل بعضكم على بعض في الرزق إن جاء آية القرآن وألا تكفى ذلك نجيب عن مفاعله هارون ميسان فتجا Thank you. to wancan sati an magana cewa kana iya zuwa sai ta umura kai ta umura in ka je aikin haka na ce bari mu yi bincike to ban yi ba ku in ma ba yanzu da aka kina mun ba haka Allah ma na manta a yi haƙuri sai nan gaban Allah ya kawai kama yi mu Allah ya kaddara haka hmm. na'am na'am ka auri wani na kacce fage ta auri ɗaya daga cikin aminai ji eh yana kiki eh na gane wato ba haƙƙin shi ne. yana da rai take matarsa idan ta mutu aure ya in ya mutu aure ya ƙare wannan shi abin da musulunci ce kun ga musulunci ba abin da ya ne shi ya sa yau idan mace ta rasu a wajen musulunci aure ya ƙare. wane ne zai biya kudin da za a yi tattalin haka mata hami wane ne zai tattalin kudin da za a kai ta in ana biya ne wane ne zai sai likafani malamai suka ce a kudinta eh kafin ta mutu fa cinta shanta wajen zamanta iliminta kiwon lafiyanta da duk wani abu na hidimanta in fa yana kan miji ne amma yanzu aure ya kare hatta ne risala cewa yake yi in ba ta da shi to miji ya yi wa in kanan mali'atin fafi maliha in kuma wadaciya ne a dukiyarta ne an fahimta wanda ya bar matarsa da zani ya gage jikinta a waje mai matsayin shi ai ba za a iya ansawa ba wani kin na toshi kayan cin kayan da ya ne ta mata kaya ba maza ana ba zalunci an yi shiru ai an gane tambayar an ga za a kwana ciki ne ai annabi cewa ya ce to sai imu za za ka inta wata ko za iza ka ta. in ka ci ta ci in ka sa ta sa amma kullum tana sallar riga tana sawa ta bata da tsumma inda za ta wuce a ce matan wane ne za a ce wallahi ƙarya ne matan shi ta wuce nan to wa fi dai inna allaha nina. A ai ka kyautata ka sani eh kada mu kallafa ma abin da zai dame ka an gane ai to maganan yayi wasiya kake kuskura ki auri wani daga cikin abokaina ba hurumin shi ba ne ba hurumin shi ba ne hakinta ne in tana son tana iya aura domin allah bai bai ba ba abokansa ba ko shakikinsa uwa ɗaya uba ɗaya tana iya aura ko kanin babansa tana iya aura duk allah bai haramta mata ba in ita ne ta isa zai mashi wasiya in na mutu karka kuskura ka auri kawata kana raye zai auri kawata ko ta mutu ko ta rai ko ba a yi ne wannan ya wuce gona da iri ya shiga hurumin da ba na shi ba amma in mujamala ta ce shi kenan ba zan hakan ba kuma ba ce hakan ba hakkinta ne amma dai ba hurumin shi ba ne to ya nisa mutum ne ya auri mace Allah ta raba mu da mugun yi da mugun gani bayan wata uku da kwana nawa a wata biyar da kwana sha uku sai ta haihu ba ɗan shi ba ne da kwana sha uku da a ce wata biyar da kwana ashirin da uku ne ta ce ɗan shi ne annabi ya ce a shaharu kisun wata suna kwanakin watan musulunci talatin ba ɗaya ne ƙa'idan watan musulunci kenan fa in gumma alaikum fakmilu iddata talatin haka ya inganta saboda haka inda ta yi wata uku ba kwana shida to ɗan shi ne afuwar wata shida ba kwana shida a shari'a ɗanka ne in yace ba ɗanka ba ne sai dai su yi la'ani yana da wannan dama su yi la'ani an gane ko amma yanzu tun da yake bai kai haka ba sai ya ɗauke ta ya koma da ita gida to ya ce ba ya yi kenan kuma me sa ma ya barta kila bai san yanayin ciki ba ko kuma tana da koyayyar ciki wata sai ce wata biyar ana zaton wata biyu ne ma saboda ba mai ƙasin ciki ba ne wata kuma sai ce wata uku da ciki ta ce gobe za ta haihu saboda tana da girman ciki a waɗannan abubuwa a yanzu suna yawan ɗaukuwa har ga Allah mu ji tsoron Allah maza ku ji tsoron Allah yawwa abinda ba ka so a yi matsar ta kai na wani a kwana a tashi za ka haihu in kana ganin saurayi mai kai a yau hanya za ka so a yi madarka ciki tana gida ko da kuma wanda zai aure ka ne a ɓata iri a ɓata zuriya irin waɗannan abubuwa a ɗabi'ar rayuwa bin mutum yake a ta aibanta dangi wannan ba daidai ba ne sifil irbi wajibi ne yana cikin abubuwa biyar da musulunci ya zo ya sani Sai ba za ka so a same ka ta haka ba me yasa za ka nemi ka samar da wani ta haka zalunci Allah ya kare mu ya zai yi ya ta gaya miki wanda ya yi a cikin garin ta ɓoye shi kenan a kyale ta da bayanta ah, ya zai yi kuwa haƙuri zai yanka ta ne ko ko zai ce ta shiga duniya ne kai dai kawai Allah ka raba mu da wannan mugun jin da mugun ganin mu ta du'a'i abin ba gaba wallahi rayuwar yau malam yau yau din nan yau ne yauwa saboda fitina tana keta kowane irin gida ne yau sai dai mu roƙi Allah wa qala Allah shi ne kawai Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu a yi kuri, ko za ka yi karatu a yi hakuri mun so mu sake karatu mako mai zuwa amma wasu dalilai ya sa za mu tsaya a nan saboda a ramadana muna fatan karatuttukan da muka yi baya ya Allah ka sanya ya zan ya shigan mu aljanna abinda muka yi kuskure ba wani wanda ya wuce kuskure ba dan adam ya Allah muna ikirari mu masu kuskure ne Allah ka yafe mana kuma Allah ya fahimtar da mu fahimtar mu ya ba mu ikon gyarawa ya hakuri da juna mu yafe ma juna rayuwar nan ba ta da tabbata فكم صحيح فهيد مات من غير قلة وكم من سقيم عاش حينا من الجهل إن كان بدة أنت باك تتبت ذاك ساك هذا ba من garanti wallahi mutuwa ba isa ake ba ɗazu muke faɗi wani matsarin shi ake yi iyakanta kenan kankat haka mu rinka yin ma junan mu afuwa bari ƙarfi mu junan ya yafiya kuma kada mu kwana da kullum ɗayan mu wannan babban al'amari ne a rayuwa babban al'amari ne ya Allah ka azurta muka tsawa ta zukatan mu da wannan ni'ima muna roƙon Allah da izanta da buwayarsa magana da muke fuskantowa ya Allah ka sa muna cikin waɗanda za su azumce shi su yi ƙiyamun lailinka su yi ayyukan alkhairin da ake fata a cikinsa kuma Allah ka anshi ayyukan su gaba daya ka yafe musu na zunuban mu da ka ba mu kariya daga magabta masu satan al'umma masu kashe al'umma masu zaluntar al'umma Allah ka kama su shari'a ka hana su daman da za su yi wani abu na ta'addanci a kanmu ka ba mu tsaro da tsaronka ka ba mu kariya da kariyanka ya Allah wanda baka kaddara maka shirya ba Allah ka yi abin da ya dace gare shi ka hutar da mu barin fitina Allah ka gafata mu iyayenmu malamanmu da ɗan uwanmu da suka riga mu da imani malam Jafar wanda ya karanta mana sirri amma sirri mai dumi akwai abuwarsa da tarar ina jin hindatu sunan ta ko hindatu ina jin yau kwana biyu kenan to Allah ya na maka bashir mai nuka ya mutu yaushe yaushe yau din nan Allah akbar Allah ya gafarta sha da yake janaza Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya anshi bakuncin su ko kun ji ko ga Ramadana ta kusa su an anshe kuma ba a daina an kan ba ba Allah ka gafarta ma wanda suka rigaye in ta mu ta Allah ka sa mu cika da kalmar shahada Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka gafarta mana laifukan mu Allah kada ka kama mu da halayen mu da zantukan mu da ayyukan mu Allah ka haɗa mu cikin rahamarka da baiwarka Allah ka tsunduma mu cikin falalarka ya ga ghafur ya wadud ya zal arshil da ya qadir lima yuhibbu nas'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula wa nusalli wa nusallimu ala habibika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجلين ولا تسلط علينا عدوا ولا فاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين واشف مرضانا وبشر موتانا واهد حوائجنا وحوائج إخواننا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد بما قضيت وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم